alaikum jama'a a yau sabon bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku haɗa stika na whatsapp wato stikar whatsapp mutane da yawa suna ganin stika a whatsapp amma ba su san yadda za su yi su haɗa ba to yau in allah yadda za mu nuna muku yadda za ku haɗa stika a whatsapp cikin sauƙi menene stika ma farko to stika dai bari na nuna muku sample wayannan su duk stika ne in kana son shi za ka taɓa kan sticker ne sai ka taɓa add to favorite ne zai shiga cikin favorite in ka in ka zo in kai ma kana son ka tura wani sai ka taɓa shi to kai in kana son ka haɗa sticker na kanka kana son idea ta kanka ka haɗa taka sticker ko kuma na wani hoton wani abu ko kuma hoton na kanka ka rubuta salam ko makamancin haka yaya za ka yi ka hada tunda su ma wayannan stikun da muke gani duk mutane suka hada to kai in kana son ka hada yaya za ka hada to yadda za ka haɗa shi ne za ka je play store kai downloading wani application whatsapp sticker maker sannan mun ɗaura wannan link ɗin application ɗin a description na wannan bidiyon namu duk wanda yake son application ɗin akwai link ɗinsa a ƙasan wannan bidiyon sai ya je ya download ɗinsa to dai wannan shine application ɗin gashi nan sticker maker shine application ɗin da zarar ka shiga ba nan page ɗin zai kawo ka ba wannan page ɗin zai fara kawo ka za ka taɓa ƙasan aron nan ga create a new page create a new sticker pack to already ni na gashi nan yi creating din guda biyu ga sticker ga kuma jokes to yanzu misali bari nuna muku yadda ake creating creating ne shine zaka taba kan plus nan bayan kayan creating suka ce sticker pack name misali wani irin sticker kake so ka sa to misali kawai bari sa play place a ko kuma in ce misali barin ce kawai barin sa kowane suna player sticker auto pack sunan ka misali na misali barin ce data misali create gashi nan na ƙara create za ku ga har guda uku ne da ni a nan ga kubu data ga kubu ga data misali wayannan su ne gida-gida na sticker da na da na da na ƙirƙira to misali wannan sticker kubun nan gashi nan da aka guda ta shi misali wannan stiku ne zaka yi zaka yi hada stika har guda 30 anan to yaya zaka yi farko gashi nan try icon kai try ka fara guda ne misali kana tabawa zai kawo ka cikin nan zai kawo ka ya ce take photo open gallery select file misali zai ce ka ɗauka hoto hoto za ka ɗauka ka sa ka haɗa sticker da shi a open gallery ka ɗauka a gallery book baya misali open gallery ta open gallery ai ina da hotuna misali ga wannan hoton shi ne ke so na sa na yi sticker da shi misali to ga abubuwa ya nuno min ga code ga code square ga code cycle misali code cycle da shi ne ke so na yi in ne haka an dan samu matsala idan za ka iya yin bak in ka samu matsala tom misali wannan nake so ne aiki da shi misali wannan kana tabawa sai ka kama haka kaga na rike wannan to misali in kana son ka rubuta wani abu test daga can sama za ga akwai addes can sama ga outline ga addes to addes da ka taba ka yi rubutu kenan misali misali ne kawai ka gani misali wannan hoton gashi na yi masa adinin test gashi na daga ƙasa nan ga sep sticker ƙasa bangaren dama ga sep sticker sai kai save ga shi shi ne as my try icon na biyu ga to misali daga nan ƙasa ga add to za ka taɓa add to ga shi nan sun ce something way more you need to have at least three sticker in your phone before you can publish akalla ba kasar da suka ce dole ya ka ya zama ka cike box guda uku two sticker a cikin bus guda da daya biyu ko sannan za su baka kai ka iya fitar da shi kaje wani guri da shi misali box number one shi ma misali alfu galari misali wasa Alam Alam A online shi wannan rubutun ba wai dole ba ne sai ka yi a nuna muku nake yi da rubutu misali shi wannan kamar kalan kalan da online shi ma sai kai sai rumunsa zai tafi as shi ne set 1 sannan akwai set 2 za ka shiga open gallery misali

kaga wannan shine mai square ga mai square nan gashi nan na haɗa mai square down an android duniya hmm. save to ga sunan na yi saving din number 1 number 2 number 3 as stickers nan ƙasa ga add to whatsapp inda na taba da azu suka ce at least sai na samu guda uku add to whatsapp nan talla ne akwai shi nan ya nuno min whatsapp whatsapp ina ina da whatsapp gb ina da whatsapp ina da whatsapp business to wanne nake so na yi adin to misali normal whatsapp ina shi nan sticker has been already added to whatsapp has been already added to whatsapp okay to kenan yanzu za ka iya fita waje misali in ka fita waje za ka kai wa whatsapp din ka ziyara wani ne in ka kai whatsapp din ka ziyara za ka shiga kowane chat misali wannan chat na shiga zan taɓa wurin stickers wurin stickers shi za ka taɓa wurin domin daga nan ƙasa ƙasan voice talk nan ka taba wani alama plus din ga all stickers ga my stickers za ka taba wannan my stickers din ne zai kawo ka nan yana kawo ka nan in ka kula za ka ga stickun naka sticker ya ku guda za ka taba su in ka taba su ga sun sun fito misali suna fitowa dubi in ka taba sticker za ta mazo ka a gani ya za ka yi fitanta a can favorite yadda za ka yi shi ne za ka danne ta idan ka danne a shi ne would you like to add this sticker to favorite add ka ka add wannan ma misali ka danne shi add wannan ma misali ka danne shi dannewa za ka in ka zo ba wai taba za ka in ka taba fitowa wa fili zai a'a danne shi za ka kana danne shi zai ga maka would you like to add sticker to favorite add duka wannan guda uku na riga na adalin su in deleting ɗinsu ma nake so na yi zan yi deleting ɗinsu to ina na adalin ɗinsu yadda zan fara amfani da su shine immediately ina shiga in taɓa alama kan nan zai kawo ni ga su wajen start ɗin nan su ne wa'yan stikun da ban taɓa amfani da su ba ga wa'yan da taɓa amfani da su ba wa'yan da ban taɓa amfani da su ba ga kun ga stikun da na yanzu misali sai in taɓa wani ta ne ta ma sabuwar stika android kuma yanzu na na misali kalan-kalan a dawo online kun ga wayannan stikun duk yanzu muka hada su a gurin stika maker kuma za mu iya amfani da su a ko wani wani chat kun gani kalan-kalan a dawo online kuma stikar nan yanzu na hada ta